الرجيم Gracias. هذا ولا يفلح الكافرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقومه بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة الله لا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na asabar daren goma sha biyar ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya dace da daren goma sha shida ga watan april na da biyu. allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar hatsuwa maratan ukura cikin wannan majalisi namu na tasirin alkur'ani mai girma da ake gabatarwa a wannan masallaci na Usman bin Fodiyo muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da alƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masu daraja kamar da aka saba muna tambaya biyu tambaya da farko tana cewa wanda ya tafi makka ya bar matar aure da 'ya'ya biyar bai dawo ba shekaru masu yawa sai da ta yi aure ta sake samun wasu 'ya'ya biyar da sabon mijin sai daga baya tsohon mijin ya dawo to menene za a yi babu abin da za a yi sai a ci gaba da zama haka ta tana tare da sabon mijinta da kuma 'ya'ya da ta samu ta ƙara samu biyar ga kuma wasu biyar can wanda shi wancan tsohon miji ya abin nan to kuma dai wannan muna jan hankalin yan uwa maza cewa da Allah ya kamata su riƙa yin abin da ya kamata ba dai ba ne haka mutum ya yi tafiya kawai ya bar matarsa ya tafiyarsa bai ajiye mata ci ba bai ajiye mata sha ba sannan kuma uwa uba ga kuma haƙƙin aure da yanzu ya yanke wannan gaskiya ba daidai ba ne kuma watakila aka tafi a yi shekara ko a yi fiye da shekara wannan ba daidai ba ne a ji tsoron allah kada a yi wannan to sannan idan mutum ya tafi ya bar matarsa ko da wata ɗaya ne matukar dai babu ci bai tanadar mata abin da za ta ci ko za ta sha ba to in ta je wajen hukuma ta ce tana bukatan a kashe auren dole ne hukuma ta kashe auren dole ne ya amsa mata hukuma ta kashe auren sai idda sa'annan kuma ta yi abin nan ko da wata ɗaya ne kai ko kasa ba da wata ɗaya tun da bai bar mata ci da sha ba na akwai ci akwai sha ne wannan shi ne ake samun watanni wannan shi yasa sai da na umar ko da masu jihadi ne bayan ya shawara da wasu sahabbai ya yanke hukuncin cewa kada a raba mutum da iyalinsa fiye da wata shida saboda haka dole ne bayan wata shida maza su dawo wurin matansu to wannan mai tambaya da ya ce shi ya bar matarsa da kuma ya biyar ya je makka ya ta zamansa kenan ya ta karancinsa a can har shekara biyar tunda har ta yi aure tabbas wanda suke da haƙƙin kashe aure ne ko dai hukuma kai tsaye ko kuma wakilai da waliyai a ɓangarori biyun za su haɗu su yanke shawarar kashe auren ko ma wani ɓangare ne suka zartar da wannan hukunci na kashe aure ya yi a shari'ance saboda haka aure ya mutu ta yi idda sa'an wani namiji ya aure ta wannan zaman aure na halin ne yayin da suka haifa na halin ne wancan in ya dawo in ma ba mai laifi wani idanun shari'a yana da wani uzuri shi kenan da sai hakuri in ya dawo da wuta daga can makka shi kenan in kuma bai dawo da wuta ba ya samu wanda za ta amince da shi a ran sai ya sabon aure tambaya ta biyu tana cewa menene hukuncin yin walima idan mutum ya sauke alkur'ani to walima dai maluma suna ganin cewa irin wannan idan an yi shi saboda nuna godiya ga Allah babu damuwa saboda akar aiki na sayyidina Umar ibn al-Khattab kamar da Imam al bayhaqi ya ruwaito cikin littafinsa al Iman asari na 1805 da kuma Ibn Atakir cikin littafin sa tare ku da mashq mujalladi na goma sha uku shafi na casa'in da tara da imul jauzi cikin littafin sa almanaƙib shafi na ɗari casa'in da ɗaya duka sun ruwaito daga abdullahi ɗan umar ɗan sayyidina umar bin al-khattab ya ce shi abdullahi yana ba da labari yake ta'allama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu al-Baqara wato Umar ya karanci suratul Baqara haddanta da ta'ammuli cikin wato hukunce hukunce da ke take kunshe da su fitnatai ashara sana cikin shekaru goma sha biyu falamma katama ha lokacin da gama abin da yake bukata da wannan sura ta bakara na kuma sai ya shirya wata liyafa ko biyafa ko hafla taron abokan arziki haka na hara jazuran wato ya soke raƙumi jazur yana ɗaukan raƙumi namiji kenan ko taguwa mace duk ana kiransu jazur da larabci sannan <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya dawo daga wata muhimmiyar tafiya ya kan shirya walima wali liyafa haka ya kan so kira kumi kamar da imam bukhari ya ruwaito cikin hadisi na 389 da abu dawud hadisi na 3747 da ahmad hadisi na 14213 daga sahabi jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-madina lokacin da ya dawo madina daga aikin haji nahara jazuran aw baqara wato ya yanka ya yanka ko dai raƙumi ko taguwa ko kuma saniya ko bujumi domin a kyautatawa jama'ar za su taru saboda yin maraba da shi wato ayi liyafa haka masu sharhin wannan hadisi sun yi bayani daga cikinsu imam ibn battal cikin sharhin sahih al-bukhari da yazo wannan hadisi ya ce fihi is'amul imam والرئيس أصحابه إلا القدوم من السفر cikin wannan hadisi ko abin da za a koya na halaccin ko mashru'iyyar al'imam jagora ra'is ko shugaban mutane ya shirya abinci domin ya ciyar da jama'a inda kudu min safar lokacin da ya dawo daga tafiya wahuwa mustahabbun ne ce wannan yana da kyau sosai wa min fi'il sarf wannan daga cikin ayyukan magabata to haka dai masu sharhi sosai musamman آه، عبد الرحمن البنا في اللي تاجم الفتح الرباني لترجيب المسنى للإمام أحمد في مانا مقرى كون مسألة فيها أتكلم وإن حديثين وإن بادي أنه للحج بعد قدومه واتو مي أيك الحج ينار زاما بايا يا داو يا إنسو جدا لا فيها أن ينهر بدنة قولي يسوك تاقوا قورا قمي أو بقرة قوة فانوا au ma yabdiru alaihi ko ya yanka abin da zai iya yankawa wasu kaji wasu tolotolo wasu eh, tumaki ko awaki wa yuqima ashabahu wa jiranahu shirya abinci ciyar da abokansa da makwabtansa wa mani arifu da duk wani wanda yake sanin sa min al saboda murnar Allah madaukakin sarki ya dawo da shi lafiya Ah, ginin kan wannan asar na umar ibn da kuma wannan aiki na annabi sallam lokacin tafi in ya dawo daga tafiya maluma suke ganin cewa ah, shirya liyafa saboda munasabar gama hadda alqur'ani ko hadda ta sura ko wani bai kama da haka saboda nuna gode wa Allah maɗaukin sarki ya kira abokan arziki da mabukata a shirya abinci sosai a ciyar da su wannan insha Allah ta'ala yana da kyau muna fata Allah ya taimake mu نعم أهرنا فكذبوه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف نعم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فلجنا جاء من فارغ منشد بيان اسكر النبي نوح عليه السلام لجمارسه mun tsaya inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya gaya wa jama'arsa cewa su yi dukkan wani sharri da suka san suna da ikon yi a kansa sai dai ya dogara da Allah kada ma saurara maka su yi duk abin da za su yi sa Allah ya ce fa kazzabuhu sai suka karyata shi da suka karyata shi kenan Allah yana cewa suka karyata shi da suka karyata shi muka aiko musu da azaba shine ruwan tsufan muka halakar da su na shi kuma muka kubutar da shi muka tsirar da shi <clears throat> ba shi kadai ba wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi cikin addinin Allah da wanda ya amsa kiransa ya kaɗe ta Allah da ibada su muka kubutar da su tilfulki ta hanyar sanya cikin jirgi da muka wato umurci annabi nuhu ya sassaka ayat safina waj'alnahum Aiman ma'ahu sai muka sanya su mana waɗannan da suke tare da annabi Nuhu alaihi salam su ne ko masu mayewa ai khala'ifa masu mayewa bayan ƙasa daga gare su ne ba a samu zuriyar da ko aka samu zuriyar da suka sake cika duniya ai khala'ifa fil ardi su kuma akasin su wanda suka saba wa annabi Nuhu alaihi salam duk da yawan dukiyarsu da izza da suke ji da ita daga dara da suke yi na cewa suna da duk abinda suna da damar su yi abinda suke son su yi su kuma sai muka nutsar da su cikin ruwan tsofa wa agharakna allazina kadzabu bi atina muka nitsar cikin ruwa waɗannan da suka kafurce wa ayoyin mu bi tsofa wa ma nafa'atuhum quwwatuhum ƙarfinsu da suke jin suna da shi bai amfanar da su ba wala shuraka'uhum haka nan gumakansu da suke wa Allah tarayya da su cikin ibada suke ɗaukar haƙƙin Allah su ba su ba su iya amfanar da su da shay'in da komai ba ba su iya kare su da komai ba ne halaki wato su bara su hana su halaka wannan shine abin da ya faru fanzur ya kai mai sauraron wannan kissa ko ya kai annabi sallallahu ta'ala wa wasallam da duk wanda ke jin wannan aya cikin sahabbai ka duba kaifa kana aqibatul mundarin yaya ƙarshen waɗanda aka musu gargadi suka yi karɓan gargadin ya kasance mundarin bi fathil dal min ilakihim yaya ƙarshen su ya kasance na irin halakar da su da aka yi kuma ba su iya kare kansu ba an halakar da su li adamin imanin saboda rashin imanin su kabi biyu wa adam magziratihim ala idraril munzirina munzirina bil kasri da kuma rashin ikon su na cutar da masu gargadar su ba zai cutar da annabi nuhu ba alaihi salam sun dai masa izgilanci da sauransu kuma ya ce su duk abin da za su yi domin su gama da shi ya ba su wannan dama amma sun kasa yi to fa kadhalika yakunu amruka kamar yadda al'amarin annabi nuhu alaihi salam ya kasance tsakaninsa da mutanensa kai ma insha Allah ta'ala haka al'amarin ka zai kasance wato tsakaninka da waɗannan da suke karyata ka mutanen makka ay allazina yukazzibuna ka wannan da suke karyata ka na'am thumma ba'athna min ba'dihi thumma ba'athna من بعده رسلا إلى قومهم نعم. فجاءوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل نعم كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده بمدينا أيكو من ba bayan karyata annabi Nuhu alaihi salam muka yi waɗanda suka ina aiko musu tsufan a mun ci gaba da aiko manzanni daga nan sai muka aiko min badihi bayan sa ashi annabi Nuhu rusulan wasu manzanni muka aiko su ila qaumihim zuwa mutanensu ka Ibrahim kaman annabi ibrahim alaihissalam wa hud da annabi hudu alaihissalam wa salih da annabi salihu alaihissalam waɗannan manzanni da muka aiko su faja'uhum bil bayyinat sai suka zo wa mutanen su bil yi ay da hujjoji masu gajiyar da waɗanda aka aiko manzannin zuwa gare su don ba za su iya ture su ba ba za su iya karyata su ba ba za su iya yin irin waɗannan mu'jizojin ba fama kanu li'uminu bima kazzabu bihi min qablu amma ba su kasance suna imani da abin da suka karyata shi ba ko iyayensu ko kakanninsu su karyata shi ba su ma kamar da mutane annabi nuhu alaihi salam wato mafi yawan jama'ar su sun karyata shi abin da ya faru kenan zamani annabi ibrahim mafi yawan jama'ar sun karyata shi abin da ya faru kenan zamani annabi hud mafi yawan jama'ar sun karyata shi abin da ya faru kenan zamani annabi salihu mafi yawan sa sun karyata shi ai qabla ba'atir rusul ilaihim li da'watihim ila al-iman as-sahih to abin da yake faruwa tsakanin mutane da manzanni din nan wato manzanni da mutanen su shakiyai waɗanda suka yi imani da su wato na kasa shigan imani cikin zukatansu kazalika kamar haka ne natba'u ay naqtumu ala qulubil da ma kamar haka ne muke rufe wato kofofin shigan imani daga zukatan wato masu ƙetare iyaka wato ɗan ta'adda ai azzalimin zukatan azzalumai allazina yansibuna izzatan yansibuna al-izzata li ghayrillah abin da ya kamata a ce allazina yansibuna al-izzata man kun izzatan ai azzalumai waɗannan da suke danganta izza da zairin ga wani Allah fala yufi kuna ba za su hankalta su dawo cikin hayyacinsu ba wala ya tafakkaru na ba za su rika yin tunani da zai amfanar da su ba liyar ji'u an zalika domin su bar wannan munanan halar alayya nasu na karya ta manzanni hatta yi ko har dai halakar da su sannan kafin a halakar da su ko lokacin da ake halakar da su wala tanfa'uhum shuraka'uhum bi shay'in gumakansu ba za su yi amfanar da su da komi ba kama fa'alna bi ha'ula'i al'umam kamar yadda muka yi da waɗannan al'ummai kama daga annabi nuhu da wanda suka biyo bayansa allazina kazzabu rusula wannan da suka kare ta manzanni ba da nuhin bayan annabi nuhu alaihi salam na'am thumma ba'athna thumma ba'athna min ba'dihim موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين to bayan annabi nuhu alaihi salam mun aika manzanni da yawa bayan waɗannan manzanni mun aiko annabi musa kuma sun sannan ba'asna muka tayar ko muka aika min badin bayan waɗannan musa wa harun annabi musa da ɗan uwansa annabi harun muka aike su su biyun ila fir'auna zuwa fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa ai ru'asa yi qaumihi wato shugabannin jama'arsa ko shugabanni cikin jama'arsa wato muka muka aika zuwa ga fir'auna da fadawansa mu aiki annabi Musa da Harun zuwa fir'auna da da fadawansa bi ayatina da ayoyinmu ayat tis'i ayoyinmu nan guda tara fastakbaru amma duk da haka sai suka yi wa sai suka nuna girman kai wa gaskiya ayanil iman suka nuna girman kai wato yin imani suka yin imani biha da ayoyin namu wa kanu suka kasance kauman wasu irin mutane mujirmi na masu laifi ai muznubi na masu yin zunubi bi fi'ilil jara'im ta hanyar aikata munanan ayyuka wa ta'azumu bi quwwatihim da nuna girman kai da nuna isa da irin karfi da suke ji suna da shi wa nisbatil izzati ila ghairi mustahiqiha da kuma danganta izza ga wanda bai cancanci izzar ba kamar da suke danganta izza zuwa gare su da kuma gumakansu فلما جاءهم جاءهم الحق لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إنا to ga abin da ya faru lokacin da muka wato da manzon mu annabi Musa da dan uwansa Harun suka je wa Fir'auna da fadawansa da suka ce shine annabi Musa mai sihiri ne falamma ja'ahum al lokacin da gaskiya ta zo musu min indina daga gare mu qalu sai suka ce in hadha lalle ko in hadha ko in hadha ne in hadha la sihirun ko mubin suka ce lallai abin nan da ka zo mana da shi Musa wato sihiri ne ne ai bayyinun zahirun sihiri ne wanda yake a fili to Allah madaukakin sarki ya yi aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna ya ce in ka je wurin Fir'auna ka masa magana a hankali ka tattausa masa harshe sannan abin da za a ga masa shine ka daina bautar da isra'ila ka bar isra'ila wannan zan dauke su duk za mu tafi falastin za mu je kasar kan'an abin da a ga masa kenan za a ga masa ita ato kai ka ce allah ne ya aiko ka ina hujjar haka to shi kenan sai sake sandansa sandar ruwan macijiya ya daura hankalinsa ya tashi ya sake kama macijiyar ta koma sandar sannan ya sa hannunsa cikin abin nan kafadarsa eh, abin nan kafadar za a ce ko ya sa hannunsa cikin hamatarsa ya fidda hannun ya zama tana haske hannun ya zama yana haske kamar rana to fir'auna ce a to lalle wannan shi ne hujjarka lalle wannan abin da ka mana yanzu sihiri ne bayyanan ne sosai na'am to kala musa sai annabi musa ya ce أبشر هذا ولا to da fir'auna da fadawansa suka ce kai abinda Musa ya zo da shi din nan sihiri ne ne annabi Musa ko ya san cewa ba sihiri bane ayoyi ne daga Allah madaukakin sarki sai yace da su ataquluna na haqqi yanzu kwa ga wa gaskiya lamma ja'akum lokacin da gaskiyan nan ta zo muku ku ce innahu sihrun wannan gaskiya sihiri ne a asirun haza yanzu wannan sihiri ne wa kan aflaha alhali kuma ya yi nasara kun san in sihiri ne sihiri baya nasara amma dai abinda na gaya muku ɗin nuna muku yayi nasara kuma musamman kuma bayan an yi muƙabala na yi nasara a kanku waƙar asliha man ata bihi wa abdala sihira sahara ai kun tattaro masu sihiri na ƙasar ku na ƙasar masar gaba ɗaya so sun zo sun yi sihirin ni kuma ayan da na zo da ita ta yi galaba a kansu wannan ai ba za a ce masa sihiri ba ba za a ce ni na zo da sihiri ba domin sihiri da mai sihiri duk ba sa rabauta ba sa nasara ta ƙarshe wala yuflihu sahirun su masu sihiri ba sa rabauta ba sa nasara tun da ne na nasara akan ku kenan ni ba na ba sihiri ba ne wal istifhamu fil mawdi'ain lil inkar tambayoyi biyu da suka zo cikin wannan aya wannan bigirori guda biyu duk tambayoyi ne saboda wani inkarin maganar da fir'auna da fadawansa suka yi ba don su ba da amsa ba ne قالوا نعم قالوا أجئتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتقول لكم yanzu bayan abubuwa da suka yi ta faruwa mukabala da al'amura dai fir'aun da ya san cewa annabi musa dai yanzu mutum ne wanda ba za a iya ture shi ba saboda kuma dole a yi ta yada maganganu na farfaganda kuma domin a gudawa tsawa cewa lallai musa ba isra'ili yana kokari ne yanzu ya kwace musu mulki ta haka kuma aka koma ƙalin suka ce wata fir'auna da fadawarsa da duk wanda suke ta aɗufi da su suka ce ato a na kai musa yanzu ka ya zo mana ne hmm? litalfitana ai na domin ka kawo da hankulan ku kawo da mu ai amma wajen na alaihi abana domin ka da mu daga abin da muka tarar da iyayenmu suke kansa sannan wata kuna kuma alkibriyahu sannan daga nan jagoranci ya zamanta ya koma hannunku kai da dan wanka harun ai almulk mulkin ya zamanta ya kaura daga hannayenmu ya koma wurin ku ko ayatil ardi wato kasan masar din nan ta dawo hannayenku da saboda haka wa mana nuna kuma bi mu'minin mu ba za mu gaskata ku ba to da aka ce ne talfita a talfitana din nan allaftu ah, wata ana nufin abin nan alfatlu da aka ce allaftu yana nufin allayu wato karkata domin kawar da wani abu daga wani guri zuwa wani guri ko wani abu yana miƙe sa'an nan kalin kusa shi wani kiransa allaftu kuma shi ne manan alfatlu gaba daya daga lafata fito ko daga fatala bin nan shi ne ma da yace litasrifana ay na eh, ji'tana litalfitana talfitana din ta tasrifana ka kaudan shi kuma talfitana ma'anarsa ɗaya yake da abin nan eh, da fatlu تو وقال فرعون وقال فرعون بكل ساحر عليم فلما جاء na'am annai musa alaihi salam ya zo wurin fir'auna ya fir'auna wa'azi ya yi sadda sakon da allah maɗaukin sarki ya ce gaya masa na ya bar isra'ilawa musa ya jagorance su su bar masar su tafi kasar kan'an shi kuma ya ce a to inda allah ne ya aiko shi sai ya bada wata hujjar sa'annan ya ba da hujjar wato ya jefa sanda a gabansa gaban fir'auna gaban jama'a sanda ta zamanto wata wata macijiya wato wata babbar mesa sannan kuma ya sa hannunsa a hamata hannu ya zamanto yana haske tamkar rana ko fiye da haka fir'auna da jama'arsa suka ce lalle wannan babban sihiri ne annabi musa ya zo da shi amma in dai sihiri ne ai ba a fesu ba in dai sihiri ne a ƙasar masar ai suke da masu sihiri saboda haka ya sa a kuwa abin nan eh, matsulun su abin nan su tara dukkan wani babban mai sihiri da aka sani su zo nan domin a ƙure annabi Musa saboda a zanna lafiya saboda haka zo ta musiba ta shigo ƙasa na tarwa abin nan eh, eh, fir'auna hankali da kuma na neman wato kawo mulkin su cikas to shi ne Allah madaukin sarki yake cewa wa qala fir'auna ituni bi kulli sahirin alim ta ba da umarni kenan ku zo mini da dukkan wani ƙwararren mai sihiri ai fa'i din ke ilmin sihiri wanda ya kai ya kawo ya bunƙasa cikin ilmin sihiri duk inda yake a nan masar a kawo min shi nan kuma haka aka yi aka tattaro su فلما جاء السهرة قال لهم موسى لو كان ذاك تتروسوا aka zo gaban fir'auna suka tattauna da fir'auna menene ladan su fir'auna yace idan har sun ci nasara za su zamanto daga cikin makusantansa aka dai duk gama wannan aka sanya rana yanzu ga masu sihiri sannan kuma ga annabi Musa alaihi salam kafin kara, saboda haka Musa sai ya musu magana qala lahum musa annabi musa yace da su ai ba da ma qalu lahu imma an tulqiya wa imma an nakuna nanu almulqin kamar da yazo cikin suratul daha kace to musa ga mun haɗu yanzu an ce dama kai sihirin shine sanda za ka sake ta zamanto macijiya ko ta mesa to ɗayan biyu ko dai mu mu fara jefa sandunan mu ko kuma sai ka fara jefa sandunan kafin mu jefa namu to annabi Musa alaihi salam sai ce da su alqu ma antum mulqun ku jefa ku fara jefa duk abin da kuke da burin jefawa na'am falamma alqu ka karanta wannan to alqau hmm. Musa إن الله لا يصلح عمل المفسدين ta falamma sai suka sandunansu wa lokacin da suka jefa igiyoyin da ke hannayensu da sandunan da ke hannayensu sai suka zamanto tamkar mesoci suka zamanto manya-manyan macizai ƙala musa annabi musa sai ya ce ma ji ji'tum bihi ay ji ji'tum bihi shi yasa kace ma din nan mausula ce allazi ji'tum bihi a sihr ba wani abu bane face sihiri saboda haka bai da kima wa fi qira'atin bi hamzataini a wata na'am a wata qira'a ana karanta shi da hamza biyu ai ma ji ji'tum bihi a sihiru eh, abu amur da abu jafar sun karanta shi haka a sihiru da yin madda wannan tambaya kenan a sihiru abinda kuka zo da shi din nan sihiri ne ko da tun da sihiri ne sunansa shirme ai huwa sihiru kuma amma mafi yawa mafi yawan masu kira sun karanta shi ba tare da madda ba ai ma jitum bihi as abin nan da kuka zo shi bai ba wani abu bane face sihiri kirar abdullahi dan mas'ud ma ya karanta shi da cewa ma jitum bihi sihrun ta zaune yana karfafa kirar jamhur kenan ma jitum bihi a ma jitum bihi as saboda kirar ibn mas'ud ta zo da ma ji jitum bihi sihirun. wa kira'ar ubayyi kuma ma a tun bihi sihirun duka wannan kira'ar'o'i guda biyu da yake shuzuz ne shazza ne ba sa cikin eh, lissafin kira'ar'o'i da aka recommended ɗinsu amma dai suna karfafa kira'ar jumhur da suka karanta tun bihi sihiru maimakon tun bihi a sihiru ina ga da malam yace badal min ma al da ba haka kamata ba bukatan wannan abin da ya kamata ya ce wa fi kiratin eh, bi hamzataini a al-istifami akan tambaya kenan abin nan da kuka zo da shi sihiru ai sihiri ne ko mutum da sihiri ne sihiri ba ya cin nasara mai sihiri ma ba ya cin nasara kuma tabbas inna allaha sayusiru lalle Allah da sannu zai yi kata-kata da abin da kuka zo da shi din ai ai sayamhahu Allah zai shafe shi inna Allah lalle Allah la yuslihu amal al-mufsidin baya gyara ayyukan mabarnata abin nan da kuka zo da shi aiki ne na sihiri mai aikin sihiri kuma mabarnaci ne saboda ku mabarnata ne kun zo da aikin sihiri babu ta yadda Allah madaukakin sarki zai taimake ku sai kun ji kunya abinda annabi Musa ya gaya musu kenan kafin ya jefa nasa na'am ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون كما يتشغب لك يا مسيتي ويحق الله الحق بكلماته wato Allah madaukakin sarki yusbitu wa yubhiru zai tabbatar ya bayyanar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa بمواعيده da alƙawuransa wannan dole ne ya faru walau kariya almujrimuna ko da mujrimai sun in wato sun ki faruwar hakan dole ya faru na'am فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على قوم

Mace zai manya-manya ko zaman to mesa mesa ko ta ina hankulan abin nan mutane sun tashi ko masoya annabi musa sun fara har su hankalinsa ya tashi kaka za a yi da wayannan abubuwa ko ta ina manya-manyan masjidai ne ga sunan suna kai kawo a idanun mutane da haka ake gani Allah ya umarci annabi Musa cewa to ka jefa sandanka yana jefa sandansa ta zaman to mesa ko san maciji aiki ba ba ba ba su san jini yake ko ne ba shi abincin cinsa ji dama haɗewa ne in dan wansa ne ma zai ci haɗe shi zai yi ko ba haka ba hawa in ma wani abu ne zai ci ko koyi ne da haɗe shi zai yi ko mi da haɗewa zai yi saboda haka ga macizai manya-manyan macizai masu sihiri ga kuma babbar macijiyar annabi musa alaihi salam wacce take daga allah mu'jiza daga allah maɗaukakin sarki to saboda ga gaskiya ga ƙarya nan da nan mesar annabi musa alaihi salam ta ci gaba da haɗe waɗannan na'am وألقي السحرة ساجدين نعم قالوا آمنا برب العالمين نعم موسى وهارون نعم saboda haka maisar annabi musa salam ko matijar annabi musa salam duk ta harhaɗe su gaba ɗaya kuma ta ci gaba da zama macibiyarta annabi musa ina sanya hannu ta koma sanda ba wata matsala kamar an yi ruwa an ɗauke masu sihiri sun fahimci cewa wannan ya fi ƙarfinsu kuma wannan ba mai sihiri ba ne tabbas daga wurin Allah ne shi yasa fa'ulƙiyar sahara ta sajidin saboda haka nan da nan suka faɗi suna masu sujuda wa Allah maɗaukacin sarki kuma suna masu jinjina ga annabi Musa alaihi salam a matsayinsa na manzon gaskiya kamar da alaran ya karanta fa talaqafu ma sana'u ko talqafu wato sai ga suna tana ta har haɗi abinda su suka aikata na sihiri inna ma sana uka da sahir dama duk abinda suka yi ba wani abu bane face dabaru irin na mai sihiri sa'annan shi ko mai sihiri duk inda ma yake ba zai taɓa rabauta ko ya ci nasara nasara ta haƙiƙa ba domin abin da yake tare da shi abu ne wanda yake ba na haƙiƙa ba abu ne wanda yake ba na gaskiya ba to almuhim dai nan da nan suka ce mun yi imani da annabi Musa mun yadda shi manzon Allah ne mu kuma yanzu duk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana aikace aikacen mu na sihiri Fir'auna ya ta yace a to ai dama ashe Annabi Musa shine malamin su wani filan suka yi ba shi ba shi da to su amma zai ke to ai filan suka yi dama domin zo su walakanta shi su karba masa kuɗi saboda haka in Allah da sai ya nuna musu zai azabtar da su zai musu kaza kaza suka ce dai mu dai ai ba a riga an gama mu yanzu mun fahimci gaskiya mun tabbatar da cewa a nai mota din nan manzo ne na Allah to bayan dai abubuwan nan duka sun faru aka ci dai gaba da ja'in fir'aun fir'auna ya yin imani da shi da fadawarsa sai dan abin da ba za a risa ba irin abin nan kamar matarsa matarsa ita ta yarda da nai mota ta yi imani akwai wani daga cikin fadawansa ana kiransa muminu ali fir'aun shi ma wannan mai imani ne yana ma wa'azi a ɓoye akwai ma'ajin shi fir'auna na. فرعون نعم أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب wannan bakitse ne daga cikin mutanen fir'auna amma da Allah maraukin sarki azurta shi da yin imani da annabi Musa alaihi salam saboda haka duk lokacin da ya samu dama ta yadda fir'auna ba zai gane ba yana wa kitsawa yan uwansa wa'azi ayoyin nan duka da alaran ya karanta mana wato suna kunshe ne da irin wa'azuzzuka da yake wa jama'arsa to ana kiransa muminu ali fir'aun kuma akwai ma'ajin daular fir'auna shi ma wannan ma'aji ya yi imani da annabi musa ba shi kadai ba har da matansa duk sun yi imani to amma su wannan ba su da yawa masu imani da shi daga cikin kibtawa Allah ya ce fa ma amana ne Musa ba waɗanda suka yi imani ko ba wanda ya yi imani da annabi musa ai ma'ahu ba da ya imani tare da annabi musa illa zurriyatin ko sai wasu zurriya zurriyatin din nan da'ifatun sai wasu ɗan mutane min auladi qaumihi daga ƴaƴan qaumihi shi malam ya zaɓi fassarar qaumihi din nan wannan ha bamirun ya'udu ila fir'auna wato ba wanda suka yi imani da annabi Musa cikin kabilar fir'auna cikin jama'ar fir'auna masu mulki waɗanda suka mai da isra'ilawa bayansu masu musu noma masu musu barruwa masu musu mai ne ne sai ɗan kaɗan kawai sai wasu ɗan zuriya kaɗan kuma ala kawfin min fir'auna hmm? nan ma suna yi suna tsorace da kar fir'auna ya gane wa mala'ihim da kuma karfadawansu su gane su fahimci imaninsu domin kar su fitine su mana kar su azabtar da su ko kar su kashe su da sauransu akwai fassara wajen uku wajen abin nan illa zurriya din nan zurriyatun wasu suna ganin illa zurriyatun ai ba wanda ya imani da annabi Musa sai Isra'ilawa kawai zurriya sai Isra'ilawa su ga imani da annabi Musa waɗanda ba isra'ilawan ba ba su sa kara sun karya ba watakila ba sai an ambace su ba ba za su iya ba za su iya wakiltan ibtawa mutane annabi eh, mutanen fir'auna ba wasu kuma sun fassara illa zurriyatan wato sai wasu daga cikin isra'ilawa isra'ilawan da suka mutu wanda ya kamata a ce Eh, sun riski annabi musa bayan kuma lokaci ya tsawaita ya zama tun sun mutu yayan da suka bari wayannan sun yarda da addinin da annabi musa ya zo da shi ɗari bisa ɗari a cikin zukatansu to saboda haka muna iya cewa zuriyatun eh, abin nan eh, zurriyatun min qaumihi ko mu ce min qaumi musa idan muka ce min qaumi musa da dauki biyu ay min qaumi Musa minal al-Isra'iliyin ko min qaumi Musa min zurriyati ba'd al-Isra'iliyin ko min zurriyati al israiliyin ko ko mu ce min qaumi hadin ne zaman to ne da zai koma zuwa ga Fir'auna wanda daga cikin ana magana ne kan jama'ar Fir'auna daga cikin jama'ar Fir'auna babu wanda suka yi imani sai yan kaɗan kamar ita matar fir'auna in kawai da muka ambata da azu da mutumin da ake cewa muminin mutanen fir'auna da kuma majin sex abin nan gwamnatin fir'auna da kuma matar maji ta abin nan da kuma matarsa shi majin Allah ce wa inna fir'auna lalle fir'auna la'alim wato mutum ne wanda yake mutakabbirun mutum ne mai nuna girman kai kun san a wasu gurare Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa lokacin da annabi Musa ya zo fara masa wa'azi ya ce ai shine shine ubangiji shine abin bauta ana rabbukumul ala ko ya ga wannan a gurare da yawa na'am na'am kuma ya sha ga jama'a cewa yana tabbatar musu babu ba wani abin bauta sai shi الشيء هذا الله مرحبين سركي سفن تأتيكم أن سورة يونس يتي لعال في الأرض أي لمتكبر في الأرض هواتو ما يقولون جرمان كيني أو كثر من تمسا هو ما يقولون جرمان كيني إسكندرية وإنه لمن المسرفين كما للي شي فرعون يا زمن تولى قتك متاني ما سك إيه تريقونا دئيل أي المجاوزين الحد ما سك إيه تريقياك masu bunƙasar da kawunansu bidda'in rububiya ta hanyar ikirarin yana da rububiya shi ne komi a duniyar nan shi ne abin bauta shi ne kuma ma biye duk wani wanda ake gani yake da rai duk ya kai ga ikirarin wannan na'am wa qala musa wa qala musa ya qawmi in kuntum الله فعليه توكلوا نعم عليه توكلوا إن كنتم مسلمين فكيف قالوا على الله توكلنا نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين to kun san annabi Musa alaihi ya jima yana yi wa fir'aunar jama'arsa wa'azi an yi shekara da shekaru shi yasa masu tafsiri da yawa suka ce bayan ma tura ta kai bango hmm? wahala ta kai wahala inadi ya kai inadi daga fir'auna da jama'arsa wato akan gaskiyar da annai musa ya zo da ita annai musa ya addu'a ya ce ya Allah kamar da za mu karanta nan gaba kai ka ba wa fir'auna wannan mulki da ke hannunsa da shi da jama'arsa kai ka ba su dukiya wadda da wannan mulki da wannan dukiya suna nan suna taɓar da bayinka ya Allah ka hana fir'auna kan ma imani kada su yi imani ya yi addu'a sosai hankalinsa a tashe shi da kanin shi da wansa harun don harun shi ne babba to Allah ya ce to an na amsa muku addu'ar ku amma dai ku ku ci gaba da yin abin da nace ku yi ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da shiryar da al'umma amma na amsa muku to bayan cewa an amsa musu dinnan ma sai da aka samu shekaru wajen arba'in kafin alakar da fir'auna saboda haka annabi Musa alaihi salam lokacin da aka aiko shi abin nan zuwa ga fir'auna ya ɗauki shekaru da yawa sosai abubuwa da dama sun yi ta faruwa to shi yasa Allah ya ce anan annabi Musa sai ya ce wa qala Musa Musa sai ya ce tatminan liqulubihim domin ya kwantar wa mabiyansa Isra'ilawa da ake gallazawa da ake azabtarwa da ake kuntatawa don ya kwantar musu da hankali wa izalatan lil khawfi anhum domin kawar da tsoro daga zukatansu wa sammahum qaumahum ko min haythu imanihim wato an kira su ya kira su ya ce ya ko mutane na saboda imani da suka yi domin su abin nan eh, eh, eh, sun imani da shi to wani lokaci za a ce ƙaumi za a ce mutane na saboda dangantaka ta jini wani lokaci saboda dangantaka ta addini ya ce ya ƙaumi in kuntum amantum billah ya ku jama'a ta isra'ilawa da duk wanda yake tare da ni daga cikin ƴan tsiraru cikin kibtawa in kuntum amantum billah in har kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to a kansa za ku dogara in kuntum muslimin matukar dai kun kasance musulmi masu miƙa wuya miƙa wuya ta gaskiya saboda haka kun hakuri haƙuri ku haƙuri kada ku ƙosa kada ku ce Allah ya manta da ku kada ku ce yanzu an yi shekara da shekaru kullum ba nasara abubuwa ba abin da ba a yi ba amma kullum ƙara wahala kuke ciki kada ku ƙosa matukar kun yi imani ku ci gaba da dogara da Allah ku kuma abinda za ku iya yi na shari'a annabi musu irin wannan magana saboda wahala ta kai wahala faƙalu sai suka amsa masa suka ce alallahi tawakkalna akan Allah muka dogara suka ce har yanzu rabbana suka juya ga ubangijinsu suka ce ya ubangijinmu la tajalna fitnatan lil qawmi zalimin kar ka mai da mu ko ka sanya mu mu zaman to fitina ga nan azzalumai suna cutar da mu suna ƙara dukiya suna cutar da mu suna ƙara bunƙasa kada su ɗauka cewa abin da suke kansa ko abin da suke ɗin nan shine daidai mu ko abin muke ba daidai ba ne saboda ka tausa mana ka dubi wannan lamari ai la tu bihum alaina kada ka taimaka musu akan mu fa yazunnu annahum ala alhaqi har su cewa su suna kan gaskiya fayaftinuna ko fayaftinu bina su fitinu saboda irin yadda suke ganin muna cikin kaskanci duk da mu ne da gaskiya shekara da shekaru abubuwa sun ki sun ki sakewa ku sai ku dubi taraba me yake gani za a ce shekara da shekara kullum a zo a yi zaɓe ba na natija a nasara tana zuwa ko dai ku yi abin da za ku iya yi duka da ya dace da ƙa'ida da ya dace da shari'a in sha babu ta yadda za yi azzalumai a ce lamarin su shine zai karko mace ba zai taba yi ba dole ne za samu lokacin da gaskiyar nan ita za ta daukaka in sha ta'ala muna fata Allah madaukin sarki ya kawo mana ita kusa kuma zalika Allah bi aziz wa najjina bi rahmatika sannan ka kubutar da mu wato da tausayawar ka ga ka min alqawmil kafirin daga mutanen nan kafirai da suke gallaza mana na'am o lokaci yi? na'am wa awa na ila musa sai mu tsaya nan ko to to alhamdulillahi rabbil alamin sai mu tsaya nan kamar da aka saba akwai mutane da dama da suke cewa a sanya su cikin addu'o'in alheri to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alheri kowanne ne daga cikin mu anan yana da bukatu wurin ubangijinsa na alheri Sau muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana ya biya mana bukatunmu wannan damina da muka shige ta yanzu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mai da ita damina mai yawan ruwan sama damina mai yawan albarka daminan da babu bala'o'i da za su cutar da bayansa cikinta babu iska gugu ko abin nan ko iska guguwar ruwa iska mai ƙarfi da za ta riƙa halakar da dukiyoyin mutane babu wata ambaliyar za ta iya share gonakin mutane Allah mai iko ne mana wannan Allah ka tausaya ka mana wannan bi rahmatika arhamar rahimin ka ba wa kasar mu lafiya da zama lafiya fandararru cikin mu musamman yan kidnapping su iyayen yan kidnapping da kuma wanda suke da ake kiran su wanda suke ta'awuni da su informant din su a cikin garuruwa ya Allah masu shiriya da ilmin kai gabata cewa su masu shiriya ne ka gaggauta musu samun shiriya su tuba maza su san cewa abin da suke yin nan ba daidai ba waɗanda kuma ya gabata cikin ilmin ka ba masu shirya ba ne waɗannan ka halakar mana da su ka gaggauta halakar mana da su sannan muna ƙara jan hankulan mutane a daina ba da kuɗin fansafa abin da cewa tabbas a kama naka a kama ɗanka a kama mahaifinka a kama mahaifiyarka ko ƙanwarka ko ƙaninka amma da yi babbar maslaha maslahar ƙasar za a duba matukar za su rika kama mutane su samu miliyon ya samu miliyon goma samu miliyon ishirin su samu miliyon hamsin ko fiye da haka ba za su daina ba saboda haka ya kamata mu taimaka a kasar mu mu daina ba su kuɗin fansa wa'annan bijirarru la'anannu a daina ba su kuɗin fansa babu maslaha babbar maslaha cikin ba su kuɗin fansa Allah ka tausaya mana ka gyara halayen waɗannan mutane in kuma ba masu gyaruwa ba ne ka mana maganin su kai mai karfin iko ne hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك